يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan ta yan uwa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau muna ranar biyar ga watan sha shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da uku da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi da zuwa Madina wacce ta zo daidai da ranar ashirin da ɗaya ko ga watan sha ga watan goma shekara ta dubu biyu da sha biyu da haihuwar annabi isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na littafin talhisu sifati salatin nabi من التكبير إلى التسليم كأنك تراها نقد شمالني مشهوري محمد ناصر الدين الألباني الله يجزاك رحمه za mu tashi a kan gabar farko ta wannan littafi bayan gabatar wadda ne littafi inda dama ya gaya mana a cikin gabatarwa ya tsara littafin nasa zai rika buɗe shi da faɗar babbar matashiya a ƙarƙashin da kuma sai ya faɗi ƙananan matashiyoyi masu lambobi a jere da sai fara mana matashiya ta ɗaya sai sa istiqbalul kaaba cikin manya-manyan matashiyar da fuskantar kaaba a sallah shine farko abin da ya fara lissafin da shi yake idza qumta ayyuhal muslimu ila salah idan ka tashi zuwa ga yin sallah kai musulmi fastaqbilil Ka'abata. to ka fuskanci ka'aba haiku hukunta a duk inda kake idan za ka yi sallah fil fardi wan nafi a sallar barilla da ta nafila wa huwa rukun fuskantar ka'aba a yayin sallah rukuni ne ginshiki ne min arkanin salati daga cikin ginshikan sallah التي لا تصح الصلاة إلا بها وأن تسلى بات ينزلتها سيدس to a karamar matakiya da yawa nan ba ta farko shi ne bayanin da muka je cewa duk mutumin da yake so zai wa Allah sallah ta farilla ko ta nafila ya sani cewa abin da zai fara fuskantar ka'aba wani lokaci kuma kan ce fuskantar alkibla duk da shi ne sannan ana ga mana cewa fuskantar ka'aba a yayin sallah ta farilla ko ta nafila rukuni ne daga cikin rukunan sallah wannan gaba da malam ya mana bayanin ta ta samo asali daga umarnin Allah subhanahu wa ta'ala da kuma umarnin manzo Allah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam da kuma aikinsa umarnin Allah Allah subhanahu wata'ala yana ce mana فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره sai annabi Muhammad sira da mace Allah ta fita a gare shi Allah ya ce ka fuskantar da fuskarka shiyar masallaci mai alfarma Ka'aba ba kai kadai ba wa haiku ma kun duk inda kuke kai da al'umma fa wallu kun shafa ku fuskantar da fuskokin ku shiyar ka'a sai to Allah ya umarni ga manzansa da al'umma manzansa idan za ta yi sallah ku fuskanci al'umma kuma sai shi kansa manzan wata rana wani mutum ya zo ya sallah a masallacinsa manzan na cikin masallaci da ya idar da sallar sai zo wa manzo sallama manzo ya amsa masa sallama sannan sai ta da shi ka fuka je kai sallah dan ba kai sallah ya yi sallar irin wacce yi a farko ya sake zuwa yi wa manzo sallama manzo ya amsa masa sallama bayan ya amsa masa sallama ya ce ka je kai sallah har yanzu ba kai sallah saboda ya ga bai yi ta yadda aka koyar da ita da yi ta yadda aka aiko shi a shi wanda yake yin sallah ba yadda mai zo koyar ba ba sallah yake har dai wannan bawan Allah yake cewa sanar da ni yadda ake sallah don wannan da kaga Allah yin ita na iya ita kuma nake to shi ne farko abin da ya fara ta da shi ta cewa da shi idan za ka yi sallah ka kyautata alwala duk kuma ka fara samun matsala a sallah da yawa alwalar ma da matsala sai ce ta kyauta ta alwalar kuma sannan ka fuskanci alƙibla ka yi kabbara a to wannan bayanin da ya mutu da cewa ya fuskanci alƙibla ya fuskanci kaba ka ga ya sanar da cewa umarni ne na manzo ƙari akan umarnin da Allah ya masa yawa al'ummarsa to duk da zai sallah ya fuskanci alƙibla to shi ne ma sai dunkule mana abu a wannan a rerai yadda za mu same shi a dunkule ya gaya mana kuma haka aka ga manzo sallallahu alaihi wasallama duk sanda zai sallah ko ta farilla ko ta lafuna yana fuskanta alƙibla sai zaman to da umarnin Allah haɗi da na manzanta da kuma aikin da manzo ije nan har ya bar duniya na sanna yana fuskantar kibla wannan yasa sai ma nace idza qumta ayyuhal muslim ila salati kai musulmi idan ka tashi za ka yi sallah fastaqbil ka'bata ka fuskanci ka'aba kai ka kunta duk inda kake ko a garin ko ba a garin a duk inda kake a faɗin duniya kai dai fuskanci shi ya ka'aba fil fardhi wal nafli akan lafarla da nafila wa huwa rukun fuskantar ka'aba yayin sallah rukuni ya bai kai sharadi ba sai ke rukuni saboda ba a cikin sallar fuskantar alƙibla take shi ta sai ce rukuni haka an take ita fuskantar alƙibla daban take abin da ya sa ya ce rukuni saboda ita fuskantar alƙibla a cikin sallar ake yin ta tun daga farkon kabbar haraba har a ce assalamu alaikum kuma dama an gaya mana shi ne ba ka ware shi daga cikin abin da yake karatun mu na fasin da wani sai muna tafiya muna goyawa da shi ne mu zama mu fahimci littafin da shi ai an fahimci bayani da su akwai kuma da suke ambata shi cikin sharaɗar sallah shi fuskantar al'umma amma mafi ficiyar wato amsa ko kuma mafi fitin bayani a kira shi rukuni ba a kira shi sharafi an fahimta وهو ركن شيء تستمتع القبلة ko ka'aba ginshiki ne min arkani salat daga cikin ginshikan sallah allati la tasihhu salatu illa biha waɗanda sallah ba ta inganta sai da su ya zama wannan gaba sai ce wa yasqutu al-istiqbalu fuskantar alƙibla tana saraya daga kan mai yin sallah ya zama ba ba sai an yi ta ba ta kau an ɗauke yin ta shi ne sukut asalin sukut faduwar abu abu ya faɗi a neme shi karasa babu shi to shi ne sai ke wa yasqutu listiqbal sai fuskantar fuskanta na fasuwa daga kan mai sallah ya zama an sarayar da ita an ɗauke masa ita ba kuma za a kama shi da laifin da fuskanta alƙiblar ba gawa alil muhari ga wanda yake haura yaƙi na musulunci ke salatul khawfi a sallar tsoro da ake a filin daga saboda sallah ita ta kai suka ko a kawo maka tsakani kuma kai kabbara ka ci gaba da sallah fuskantar alƙibla an ɗauke maka fuskantar ka'aba ga shi dai rukuni ne da in ba shi babu sallah amma ba a kan kowa ba ko banda wanda yake cikin halin yaki ana saura yaki kuma lokacin sallah ya yi shi an saryan masa an ɗauke masa fuskantar alƙibla wannan rukunin ba shi a cikin rukunan da zai yi a sallarsa kuma sallar ta yi an fahimci gari me dalili saboda Allah subhanahu wata'ala ya cewa fa ai walillahi al-mashriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fa thamma wajhu Allah Allah sai yake cewa wato mahudar rana da mafaɗar rana mulkin Allah ne da duk abin da ke tsakanin su da sauran ma ban kasa baki da fa aina ma tuwallu duk inda kuka fuskanta a halin rantsin yaƙi ma wajen wajhullah nan ma wannan shi da kuka fuskanta kuka kalla ta Allah ce Allah kuka fuskanta zai karɓi ibada ya ɗauke muku nauyin sai kun fuskanci ka'aba sannan kuma haka aka ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi ya yi wa sahabbai sallah a lokacin yaƙi ko sun yi sallah shi da sahabbansa ba tare da an fuskanci alƙibla ba sakamakon rintsin yaƙi Allah yake cewa hafizu ala salawati wa salati al-wusta wa qumu lillahi qanitin fa in khiftum farijalan aw rukban sai kuka ji tsoro yaki ya tunka ya rintaɗe to ku yi sallar kuna kan ƙafafuwa Kubani kok kata abang hawa tu ahai wanda yake kan abin hawa ana kallon an fago to an kare sai ci gaba da cewa wa anil ajiz an kuma fuskanta alƙibla na taraya anil ajiz ga wanda ya gaza ya kasa samar da ita kalmari kamar mara lafiya wani tsautsayi ya sa wuta ta kama a motarsa kan ya fita tsira ta ci wani tashi na jikinsa an kai shi asibiti an rataye ba inda za a zaune amma yana fuskantar ina hankalta duk abin da yake amma ba inda zai sa ya zauna ko ya tsaya ya gudanar da ibadar sa sai zama to asibitin da aka rataye shi can kafar can kafar can can hannunsa can hannunsa a haka zai iya amma yana iya fuskantar yadda zai iya sallah yana hankalta da abu to in sallah ka sama yake sallah an gane ko saboda me ya gajiya daga iya samar da fuskantar alƙibla kuma shi ubangiji yake la yukallifu Allahu nafsan illa Ba ya dora wata rai yin abu sai wanda za su iya to nan ba za ta iya ya karyar ba an fahimci da aw man kana fi safinati ko wanda ya kasance a cikin jirgin ruwa musamman irin na da harkar kwale-kwale magana ku haka ne ita biyu to wani ne zan tuba mana kai kuma ka je ka kalla ina in ka idan nayi in ka tsaya mu ko to kuma inda za mu garin da za mu ba nan shi alƙibla ka'aba ke inda muka dosa bayan ka ne ka'aba take to in ko za mu inda za mu sai da mutum zo tsaya da kallon inda ba nan ka'aba take in ko mutum za mu da mu kalli ka'aba to za mu da gaban mu ko ba nan muke so mu ce ba an gane ko to da haka shi ke da ke sallata ba ka la kibla tai ba ai da ma tu wallo ba san ma wallo aw sayya ko wanda yake cikin mota ko da haka titin da kuke kai kuke kafa ba da ka tafiya ba shi ya ka'aba ba lokacin sallah yayi in ka ce direba a tsaya kallon alkibla ishi a ina a nan me ta kudin mu da motar, da ta rayukan mu kai ba kama sannan yadda yake ba ta ga mun da mun je bai a dai ta da addu'a Allah ya sauke mu lafiya yake nan take ce am Allahu akbar kallin da ka kalla an gane ko aw da'ira aw tayyara ko kuma cikin wato anin jirgi jirgi ya nuna ya sama kaba tana kasa shi ko yana sama arewa ma ko to magana fuskanta ta ba ta yaya an fahimta ko yi sallar ka yi, saboda an samu duk gajiyawa ce ta shigo shi za ka iya samar da fuskanta ta abu wa'e eh, ce idan ka shiya furuzal waqti duka waɗannan idan aka ji tsoron fitar lokaci lokacin sallar da Allah ya ce inna salata kanat alal mu'minina kitaba mawquta haqiqa sallah ibada ce ta dole a kan mu'minai wacce take hada da lokaci akwai sallar Allah yake so a masa kansa ba sallar ta gada ba ku kace so so da haka lokacin zai fice da Allah yake so kai ba idan kace sai ka fuskanci al'ibla ko da ku isa gari ka fuskanci al'ibla lami lafiya sai lokacin sallar ya fita to kai sallar ka ba ta da ta fuskanci alƙiblar ba dan kada ya zama ka aiwatar da ita ba a lokacin da ake so an fahimta ko wannan duk a ƙarƙashin gajiyawa ce daga ka iya samar da fuskantar alƙiblar can maganar yaƙi da rintsin rintaɓewar wato ainihin gwabzawa nan kuma magana ta ta gajiya ciwo ko jirgin ruwa ko mota ko jirgin sama wa amman kana yusalli nafilatan aw witra haka na kuma fuskanta alqibla da salaya ga wanda ya kasance yana sallan nafila ko sallan wutri ita ma dai nafila ce dan ba farilla ba an gane eh, wani salo ne da malamai suka yi muhimmancin ta a ware daga cikin nafila a ce ita ba ko kaza amma duk suna cikin nafila dan ba ta cikin sallolin farilla guda biyar wa huwa yasiru rakiban alhali yana tafi tafiya akan abin hawa ka hau ka ko ka hau dokin ka, ko ka hau jakin ka nufi garin da za kuma ka so ka yi sallar nafila ta dare wato ainihin wuce ko kuwa kana so ka yi sallar ta nafila wacce ke misali kamar raka a fajr alfajir ya doso ya fito kafin kai asuba kake so ka raka a fajr da matafi na iya yin da ina iya wuce ina iya raka a fajr kamar da aka samu zo yana yi sai kake so ka yi? kuma kake so ka yi akan abin hawa to kai ma anan au ha, an gani ban dabbatan au ghairiha kana mahayi kan dabba ko wani dabba kamar yadda ake da mota a irin wannan ta saraya ma'ana fuskanta alƙibla ya saraya daga gare kallon ka'aba ya saraya daga gare wa yustahabbu lahu amma an so ga wanda zai irin wannan sallah ta nafila wanda ba zai iya samun damar fuskantar alƙibla ba ko ka'aba ba idan amkana in dai da dama in zai yi an yasta ƙibla bihal qibla ke fuskantar da wannan dabbar da yake kai ko abun hawa in ba dabba ba shi shi ya alqibla ita da ka'aba sai da takbiratul ihrami yayin kabbara ta farkon fara sallah kuma ya tajo biha haitu kanat wajhatu sannan sai ya fuskantar da dabbar ta ta shi yadda zai yi a tafiyarsa amma dai karon farko kabbara harama an samar da fuskantar alƙibla daga sanda ya kabbara harama ya fara sallar ko kuma ya juya ya koma ya sa ka'abar bayansa ko kuma damansa ko kuma hagunsa ci gaba da tafiya to sallar ta yi shi wannan fuskantar ka'aba da dabba a farkon kabbara harama ko abin hawa inda damar haka in hakan ba zai samu ba to ya sanaya ba sai ta fuskanci babu ko gaba daya an fahimta ko to ya gama kawo wannan tunda abubuwan da suke sa a samu sanayar fuskanta a kibla akwai maganar yaƙi akwai gazawa akwai magana sallar nafila ga matafi ko sai sake lambar sai ce wa yajibu على كل من كان مشاهدا للكعبة yana wajaba ina zama dole akan dukkan wanda yake kallon ka'aba da idansa kuruku an yadda ƙabila aina ya fuskanci gundarin ya kalli gundarin ka'aba haka ake yau Allah ya kashe kaje umara ko kaje aikin haji daga Najeriya to ta abar gaba da gaba ka kalle ta tana kallon ta tana kallon ta ta kallon haka aka kusa kana Najeriya kuma Allah ka karba amma dai na kalli shiyar an gane ko saboda yanzu wanda yake nan ba shi da tabbaci yake eh dai zan ka ka'aba ya ka san da za a ja layi sai ta ka'aba tana nan shi kuma yana an gane ko yawa amma dai ya kalli shiyar abin da yake bukatar to ne ce wanda ya tsinci kansa yana mai kallon ka'aba to ya fuskanci ta gaba da gaba wa amma man kana ghayra mushahidin laha amma wanda ya kasance baya kallon ita ka'aba fa yastaqbilu jihata shi ko ya fuskanci shi ya sa shi sa muke kallon gabasin sa amma a gabas gabasin ni da nake nan ko toro bangaren gwarza na yi daidai da santa ka'aba ko ko a'a wanda yake unguwa uku ne a daidai bangaren ɗan lemo ko kuma makamantinsa shi ne i santa amma dai mun kalli shi an fahimta ko to ya gama da wannan sai ce hukumar salati ila gairin ka'abati haba'a babbar matashiya hukuncin yin sallah ana kallon abin da ba ka Aba, ana kallon shi yadda ba ka Aba ba sai ka kuskure ba waɗansu abubuwan da suka sa aka karya maka tare da ba rashin lafiya ba shi, ba gwamna yaƙi ba ba tafiya ba shi, ba kuma nafila ba amma ka ci karo da kayan sallar ba ka kalli ka'aba ba sai ka kuskure ka tsinci kanka a area da baka da ido ko fili ke shan kuma dare ne bare ka ci kaga ta ita rana ta ɗullo ka san lalle ba ko ba ka da gogewa da ƙwarewar sanin yadda taurari suke a zubin su a sama ka san ga ta gaba ga ciyar maga ta kudu ka iya gane ka inda inda ka aga ta ko da kake da masaniya hakan a wannan rana ana cikin hadari taurarin ma ba su zan zo bare ka shaida ta gaba da ciyar an fahimta ko sai kai sallar sai da ka'ida da gari ya waye dama ka sa alama sai sallar sai ka ɗan samu wani abu sai ka tsira ka san ciwon anan ka tsaya ko nan ka kalla kana gari na wayewa sai ko gowa ta maimakon gabas yamma ma ka kalla shi An ne riga ka kai da ka an gane ko to shi ne zai mana bayani a ce wa in salla ila ghairil qiblat idan masallaci musulmi ya salla zuwa ga wani alƙibla ma'ana ya kalli shi yadda ba nan ka'aba take ba shi ne ila gairi alƙiblati zuwa ga inda ba nan ka'aba take ba li ghaini saboda wani wato gajimare aw gairihi ko waninsa kama hadari ko wata guguwa da ta su da sa wato sararin samaniyar eh, eh, eh, har ba da ijtihadi bayan ya yi iya bakin kokarinsa wata harji da hasashe da kirkado na yadda zai idace da inda kabu take jazar salatu sallar wanda iya sallar a haka ta iyu ta yi ta halatta iya sallar ta a haka wala iya i'adata alayhi kuma kada ya tashi babu tashiwa Allah zai karɓi iya abin da iya gwargwaron iko la yukallifu Allahu nafsan illa abin da kai kuma shi ake karɓa wannan wasu a ɗin nasa wa idza ja'ahu man yafiqu bihi idan wani wanda ya amince da shi ya zo maka, ina tsaka da sallar ina kallon shi yadda ba ka aba wanda ta kuskure wa huwa yusalli alhali yana sallar fa akhbarahu sai wannan wanda ya amince da shi din ya bashi labari bi jihatiha da shiyar inda ka'aba take fa alaihi an yubadira to ya zama dole a kansa iya gaggawa ila istiqbaliha zuwa ga fuskanta shiyar ka'aba wa salatuhu sahiha sallar sakai ba zai ce to tunda na faro raka'a daya ba ka'abar nake kallo ba Allahu akbar Allahu akbar Allah na dawo baya ba haka da ya haka shi ya fara ya tsaba zai sake ki ci gaba wancan raka a da a bisa iya bakin ƙoƙarin su na kyakkyawan da sun sanan ka'aba ce kalla ko shi ya ce kalla to saboda haka da ba nan ne da aka ja masa ai kai daman ka za ka kalla ba nan hagu ka kake kallo ba ko a jiyo nan haka nan ne inda ka'aba take ko inda gabas din to wannan abin da ka aiwatar na sallah kafin a zo a gaya ma ga inda shi ya ta take sallar ka ta yi wacce kai daga baya take a kan daidai din duk sun haɗu su zama daidai shi ya ce wa salatu ko sahiha sallar ta kuma lafiyayyar sallar wannan shi ne abin da ya shafi rukunin farko cikin rukunin sallah da malam ya magana a kai sautari a daidai wannan gaɓar malamai suke kawo maganar niyya an fahimta ko bisa wani idan ka ɗauki nasu littafi na tabbas na nabi farko idan ya tashi su da kai niyya ita ce ginshiki na farko saboda niyyar ta sallah tana kasancewa tare da kai tun farkon sun da kai kabbara harama har zuwa ka ce assalamu alaikum ashe ita ma rukuni ce an gane ku ita ma da ke dole ce a cikin sallah suke ce to wannan nufin naka na za ka yi sallah shi ma ne daga cikin rukunan sallah da haka in mun so sai mu ce malam yana kallon ce da sai magana ne akan ayyukan sallah ayyukan da ake iya gani na sallah shi yasa ya fara da fuskanta harfi amma abin da ya shafi zuciya ko da yake wa sallah kake nufi wani abu ne da Allah ya san wanda ya so shi sallah da kuma wanda har ne ne zai izo yi ko kuma sai aidi izo yi cikin musulmi ke ga masallaci aka sallah da shi an fahimta ko to amma dai ne ka sani cewa a wasu malaman ka ɗauka su ko za ka rukuni na farko su ce da kai niyya ko ma ka dauki fara'id salati ta tajati al-ula ko kuma al-awwal an-niyyat an gane ko su da ba matsala bane niyya tana zama kana fa Allah da sallar sannan abu na biyu daga cikin ayyukan sallah fuskantar alƙibla fuskantar ka'aba nan ji kuma yadda yake cewa rukuni ne ba kuma da nan za su iya sa in baka fuskance shi ba kai sallah ko baka fuskance ta bai ta ka'aba kai sallah sallah ta yi shi ma dan nan wannan shine karatu ne ragowar lokaci akwai cikin yan uwa da wani masallaci da ya manta ya tura min da sakon waya shi ko zai yi duba da cewar da inda aka wannan karatun sai bayan sallah a ɗan taɓa wani abu na bayani na rago kwanakin da suka rage kwanakin nan guda goma na watan zulhijja inda yanzu an yi wajen kwana biyar saura biyar to biyar ɗin a gaya mutane irin hukunci hukunce sun fita shafi wannan rana a ribaci lokacin inda wani abu da iya wuce sai wata shekara an fahimta da za mu tsallaka wa alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa za a mun je ƙarshen sha za a tambayi in haddasa wannan ma sai ka aji abu na farko waɗannan kwanaki kwaya goma na farkon watan zulhijja kama daga ɗaya da wata zuwa goma ga wata ku ne da suke da kima da daraja da martaba da mahimmanci da kima a gurin Allah da gurin dukkan musulmi na kwarai don Allah ya nuna mana girman su da darajar su da kima su a gurin sa har da su yayi da su ya ce wal fajri wa layalin ashr Allah ya ce na rantse da sallar asuba da lokacin sa sallar da mala'iku ke halarta ta wasu zo bayan karɓar aiki za su karɓi wanda suka kwana su kuma wanda suka kwana za su tafi kai saƙon abin da suka naɗa su kuma wanda sun zo su naɗa abin da za ka yi daga baya to Allah sai ta saboda muhimmancin wannan sallah da irin abin da suke kunshe da shi na wato halartar mala'iku Allah sai ce na rantsa da don san girman da muhimmanci ku ba ta kula da shi domin sallah ce ma da ake tantance munafiki da wanda ba munafiki ba mumuni na kware da shi munafiki baya iya juriyar daure wa yin sallar saboda zai tsinke bacci ne yana jin daɗin sai kawai zai fara da ubangiji sai Allah ya rantsa da idan sai da lokacin da ake wa layalin ashar da kuma dare goma na farkon watan zulhijja nan na sai rantsa da su saboda muhimmancin su da abubuwan da suka kunsa sai malamai suke cewa daga cikin abubuwan da waɗannan kwanaki goma suka kunsa a cikin su ne ake samun ranar takwas da duk alhazai a duk shekara a duniya suke harama suke niyya da fara ibadar aikin hajji rukuni daga cikin rukunin addinin mahimmancin wannan rukuni a gurin Allah da girman wannan ranar da ake farar wannan ibada Allah ya rantse da wannan rana sannan a cikin wannan rana ko ake samun ranar arafa ranar da ubangiji duk ta bayi da bauta ranar da Allah yake alfahari da bayan da suka yi dandazo suka je ibadar aikin haji suka yi tsayuwar arafa ice da mala'iku waɗannan bayan na ne suke bukata ga su gudu gudu ga su kowa wasu ya baro gari duk sun yi shiga iri ɗaya kowa yana ya ɗaga hannu ina ta kira ni sai ya ubangiji gafarar ka da jin ƙansa suke ku sai ce ku shaida na gafarta musu na ji to muhimmancin wannan sai ubangiji ya rantsi da rana sannan a ranar goma a ranar ake aiwatar da wasu jigajigan abubuwa na ibadar aikin hajji da suka haɗar da jiba da suka haɗar da yanka da suka haɗar da aski ko da tsaye da suka haɗar da wasu ane dawasi da ɗakin Allah da ake da kuma ambatan Allah da ake yawan wannan sai sa ubangiji sai ya rantse da to a dunkule saboda irin waɗannan abubuwan da ranakun suka kunsa sai ubangiji nuna mana girman su darajar su sai rantse idan muka dawo a hadisance kuma sai manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a hadisin da aka karbo daga sahaban annabi Abdullahi dan Abbas wanda Imam Bukhari ya rawaita Abdullahi dan Abbas yace manzon Allah jira da abinci Allah tabbata a gare shi ya ce ma min ayyami الأمل الصالح فيها أحب إلى الله وأعظم أجرا من هذه الأيام manzo ce babu wasu kwanaki a duk kwanakin shekara da ake da su kwana ɗari uku da sittin da biyar ko da sittin daidai babu wasu wato ainihin kwanaki da Allah ya fi san a yi masa aikin kirki a cikinsu kamar waɗannan kwanaki goma na farkon watan shekara babu wasu kwanaki da aka yi wa Allah abin kirki ikin da lada ke baiwa wanda ya aiki kirki a cikin su kamar waɗannan kwanaki guda goma haka manzo yake ka ga wannan zama na girman su da daraja su wanda wannan bayani na manzo ya haɗa tun daga ranar farkon har zuwa ranar goma to sannan bayan haka sai manzo yake ambata cewa a dai cikin waɗannan kwanaki wanda Allah ya dace da shi ya azumci ranar tara ga wata wadda a cikin irin wannan ranar manzo ya yi tsayawa arafa kuma a cikinta ake yi wanda duk ya azanci ranar tara ga watan zulhijja ranar arafa idan ce Allah ya karɓa maka azumin da shi annabi yake an gafarta maka zunubin sa na shekara da ta wuce da shekara mai zuwa wacce take ciki ake ciki, shekara biyu za a share mutum da ya kamar da yi ba wannan yana mana girman waɗannan ranar da darajar su wannan yasa sai a dunkule sai malamai suka ce wannan bayanai da muka samu daga Allah da kuma manzon sallallahu alaihi wa sallam abin da suke gaya mana duk abin da muka san yana amsa sunan aikin kirki a musulunci da ya haɗar da ambaton Allah na karatun alkur'an ko kuma kalmomin da Allah ya fi so zantukan da Allah ya fi so irin su subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar irin su subhanallah wa bihamdihi subhanallah alazim irin su taskar aljanna la hawla wa la quwwata illa billah irin su haylana la ilaha illallah da sauran ambatan Allah da aka san manzo ya faɗaitar ya koyar to ana buƙatar ka yawaita yin su a waɗannan kwanaki ladan da za ka samu a kan su ya fi ladan da ake baka a sauran kwanakin da ba sannan wannan sai yake nuna mana cewar mu yawaita sadar da zumunta umarnin da Allah yi manzo'i na a sadar da zumunta idan kai a waɗannan kwanakin ladan da za ka samu ya fi na sadar da zumunta da kake a sauran kwanakin da ba su ba mu yawaita sadaka sadakar da kake a sauran kwanakin da ba waɗannan ba a baka lada to idan kai a waɗannan kwanakin ninkin ba ninki za ka samu lada a kan wanda kake samu suka ce su salloli na nafilci da azumi na nafila duk sun shiga cikin wato aikin kirki da manzoyi shi yasa za ka san da irin su imam abu dawud irin su imam tirmidhi irin su imam ibnu majah irin su imam nawawi da sauransu a cikin wato sunan nasu da kuma da tafi'in na riyadu tsarin na shi nawawi sai suka yi babin yin azumin kwanaki goma farko na watan zulhijja daga ina kuka samu sun ce manzon Allah ya ce babu wasu kwanaki da Allah ya fi so a masa aikin kirki a cikin su ya ba da lada da yawa idan an yi kirki aikin kirki a cikin su kamar irin waɗannan kwanaki goma na farkon watan zulhijja azumi kuma ɗaya daga cikin ayyukan su kaji dan wani zai ce ai ba a samu su manzo na azumi kwana tara nan ko mu wani hadisi ba an dai zo da hadisin azumin ara mun ji hadisi mun ji bayanin kaza kaza sauran kuma ba hanya ku sunna ce ba ku bid'a ba ce ba bid'a ba ce kan gariya ba an ya halatta sai ba kai ba wannan kuma ka iya wasu lafiya suna ko wasu ibadun na dana ba wannan ba da ma ba a ce da ke aji musamman an san kana da ulcer to wasu zaman ka Allah ya warkar da ya eh, amma sai da wata abu an fahimta to wannan ke sannan bayan haka daga cikin abubuwan da suka shafi hukuncin waɗannan kwanaki akwai hadisi da karbo daga matar manzo ummu Sallama Allah ya yi ta ce manzo sallallahu alaihi wa sallama ya ce wanda Allah ya idatar da shi yake da nasarar zai wa Allah ibadar layya a waɗannan kwanaki layya da ake ranar sallah da kwanaki uku da suke biye da ita ga wanda bai sami a ranar sallah ba wanda yake da niyyar zai kuma yana da iko zai to idan wannan watan ya fara aka ce yau ɗaya ga watan zulhijja kada ya kuskura ya ciri wani abu na farcen ko na gashi daga cikin gashin jikinsa na kai ko na mara ko na hammar ba a taɓa su ba a cire su har sai na yan to da ka fakkofin da kake yi sai ka hakura bana in ba ka san hukuncin ba sai a wannan shekara kana yi kaso ɗinka ana gobe sallah ko jibi sallah ko sai dai ka taje shi ka aika ka tsefe shi ka gyare shi a kusa sallah haka saboda ka cire kayi abin da manzo ce ka ka manta baka yankan fatan ka ba da ana bautar da kai da ka yake yanzu kuma an bautar da kai da ka bashi a gan shi da ko da ibada an gane ko fa'alin lima yuri da an ce cirewa ake so kai a baka na ko shi ake ka shi a baka bayan haka kuma idan Allah ya kai ka ranar sallah dangane da abin da ya shafi ibadan layya ya tabbata a hadisi ingantacce manzo yake cewa babu wasu dugu da Allah ya fi so daga bawarsa irin dugu dugu na farko dugon hawaye daga idan bawa saboda tsoron Allah duk bawan da ya tsagar da hawaye saboda tsoron Allah Allah yana son wannan dugon fiye da duk wani abu zai ba da dugu bugu na biyu da ta a dalilin addinin Allah ko kuma don neman zuwa yayin da ka yanka dabba ta ɗagar da jini to Allah ya fi san irin wannan tugu ina daga cikin abin da ya fi so na tugu saboda ka zubar da jinin dabba ka rantsar da wato dukiyarka don ka samu kusanci da yadda Allah. Saboda haka ibada yanka ibada ce mai girman shi yasa ma kuma nan suke cewa dole sai saboda hadisin da yake cewa wanda yake da ikon yin layya bai yi layya ba annabi yake kada ya zo ko filin idin sallah kada ya zo idan ita masa a gidansa ba a san wasu sai suka ce tunda kaji manzo ya faɗa to lallai muhimmancin layya ga wanda yake da iko ba karamin abu wasu kuma suka ce suna ce mai karfi to a tafi a suna ce mai karfi ya za ka wasu ba za ka suna mai karfi ba kake mara karfin ma a yanzu ne kamata a a ahalin sunna ka yi mai karfin da aka ce mai karfi musamman bayan haka akwai hikimomi da suka sa ubangiji subhanahu wata'ala ya shar'anta mana yin layya. daga cikin malamai suke cewa akwai son mu zama mun kusanci ubangiji da ya faɗa a hadisin da muka ji da hanyar da su sarrafa manzansa cewar babu abin da ya fi so irin tugo biyu a cikin tugon na ya faɗi tugon jini da kuma za a yanka dabba ta ɗaga da jini don neman yardar Allah ba na kusancin nan ina daga cikin abin da ya sa aka shar'anta mana ibada tsoron Allah shi ta ya ce Allah ke nan ya nala nan ya nala laha nuhumu wala dima'u walakin yanalu taqwa Allah yake naman dabban nan ba fa zai samu Allah dan shi ba mabukaci ba jinin nan da zai zuba da ice ina son dugon jinin ba fa amfani zai da shi abin da yake nema daga wajen التقوى da العبادة dole daga cikin kira shar'anta mana layya a samu wannan kusancin da za mu samu da ubangiji abu na biyu daga cikin hikimar shar'anta mana layya shine don mu gode wa Allah akan hore mana dabbobin da to da ka shekara kana gabdarwa da dawa da masara wannan karan kuma za ka ci mai mai mai laushi da daji a baki fiye da dawa da masa ai abin ka gode wa Allah abin ka yaba ne da baiwar da ya maka an gane ku to wannan ma ina daga cikin kyau ta ta fi ta mana yin layya sannan kuma har da yau banda wannan yalwata wa iyali domin yana daga cikin abin da iyalai suke so in aka ce sallah ta yi in ka zama na da farin cikin da ake da jin daɗin da ake ai yana daga cikin abin da yake kawo daɗin da murna da ƴaƴa da mata wannan sauyin kayan daɗin da ake kawo suna taimakawa ko ba a ci ba aka ji ƙanshin za ka ja ya fito da ta na ban sallar mu ne shi ma daɗi ke ji yau gidan ya zama da ƙanshi da wata da wata ne dai ka zo ka dai abin da ya shafi girki da aka yi da wasu kore daga cikin wato yalwata wa iyali daga cikin hikiyoyin shar'ar ta mana ibada yi to in muka bar abin ciyarar muka tafi kuma abin da ya shafi ita layyar da mai ake ne to abin da ake layyar da shi sune dabbobin neman nan samfuri hudu bangaren raƙumi da sabuwa ɗaya sa da saniya biyu rago da tinkiya uku bunsuru da akuya uku. da wannan samfuri hukun kawai ake layya duk girman da lakalanka ba zai ma layya haka ba ba kan gane ko ba a yi da su sannan kuma su da ake yi da su raƙumin da za a da shi kada ya fasa shekara sanda za a da shi kada ya fasa shekara ragon da za a da shi kada ya samu shekara ya shiga to dan akuya kada ya fasa shekara ko kuma wata shida a wasu magana kan ba amma shi ma so samu sabon da ya shekara waɗanda su ne ake layyar su sannan su ɗin ma manzo ita aikar kuma sahabbai suka sanar da cewa a lokacin rayuwar manzo tana turke dabbobin da suke kusanta Allah da su alayya ko a hadaya ta turke su ta komar da su zama wato lafiyayyu wato giredi da bahaushe yake shayar su ake gabatar da Allah ko da haka an fi son ka samu lafiyayyar dabba mai ƙarfi mai lafiya mai mai da kiɗe da sanai da ko a shanu ko a raƙuma ko a tumakin ko a kawai sakamakon haka ne malamai suka ambata cewa hadisi da ya inganta manzo yake cewa dabbobi iri hudu ba a layar dabbar da take makauniya makanta ta ta bayyana saboda wannan makanta tana inda ta taba su iya cin abin da ya kamata ta yi da ginu irin ginuwar da wasu mai lafiya ido take haka gurgurguwar dabba da gurgurta ta fito fili ita ma ba ta iya lokacin da ƴan za su yi gudu su je su abu lafiyayye su ko sai dai sun yi saura ta in ta ƙara su a lokacin su su gaba su ƙarfin abu haka wata ba ta da lafiya rashin lafiyar da ba waɗannan abubuwan da muka ambato ba wanda rashin lafiyar ta bayyana a fili ita ma ba a so kai da haka kuma dabbar ta ba rashin lafiya ba ce amma a ɗabi'ar ta ƙanjamammiyar dabba ce mara koshi ce mara kitse ce ba a mai yare ko da haka mai shirin idan ka kuduru idan ka kuduru ba ya mai da dama shi ma ce maka kuduru don ka ƴaƴan kuduru zuru da ido ne ya saya kun gane ko ko da haka tare da lafiya ku gabatar wa ubangi lan tanalu birra hatta ko. in ba ka za a ka fito a ba ka kokashin da ba ba ka dan da ba ya za ka ba Allah dan da sannan bayan haka malamai na ambata cewa dangane da abin da ya shafi ibadan layya mafi kyau wanda zai layya a ce yanka da kan idan ba zai iya bai ta wakilcin ya yi ya halatta kana iya ta wani iyanka in kuma kanka da kanka haka a sannan ya halatta ga mutumin da zai daya ki ce da saragon ka ko tinkiyarsa ko ka ko akuyarsa yi a kan kansa da iyalansa da suka da matansa da 'ya'yansa wannan guda ɗayan ya ishe su yayi saboda ka in ka hudu ko su suna da ƴaƴa dozin doz da kuma kai su gaba ɗaya ka ce wannan ya ubangiji ragon nan na ni ne da iyalina gaba ɗaya ya yi ya kusa ya halatta a yi haɗakar yan dabbar da za a yi layya idan babba ce kamar raƙumi ko sa ko da za a iya haɗuwa daga mutum bakwai zuwa ka ma'ana ko shida ko biyar ko hudu ko uku ko iya mutum su sai sa yi layya da shi ya halatta ya halatta amma su babu ne kana da ƙarfin su ya kai kai kaɗai na ya kai kai kaɗai kai da shi cewar wannan ran gaba ɗaya su kusan, ni ne na rafar da shi don neman ya zarta a ubangiji ba haɗaka muka ya an fahimta ko yawa amma ya halatta an yi haɗaka saboda ba ku da damar da kowa zai ta su haɗa ku ta za ku sami da nama kuma kun yi layya ta yi amma ba a haɗaka a rago ko cinkiya ko kuma a kuya ko basu wannan sai dai kai kai kaɗai da gidanka ko kuna wani zai mutu amma haɗakar kawo in kawo mu mai layya da zai sannan bayan haka dan nan da ita wannan ibada ta layya kalamai na ambata cewa abinda ake faɗa na kwashe-kwashe marasa dalili ba su da tushe ko asali a addini ke kamata ne ma isa su aransa ko ya kudurce da ba su kama haka cewar dabbar da za a yi layya da ita idan aka yanka ta ko da naman ya fada ƙasa ba a wankewa tsuniya ce ya halatta ka wanke cewar idan aka yanka dabbar layya aka rataye mala'iku na zuwa su shashafe ta su mulmulke saboda sanayyar su urukun ɗan kan bare ba ba da wasu suke ko kuma abin da wasu suke aiwatarwa rabon da zai na da shi ta ɗauko shi kai ka cewa to sallah za a yi da rabon. sai da sallah da kasa da salon lagos ko ta kawo masa alwala a bayan ke kafa a wanke idan an je wajen bayan dinar amma ku ba tsarki eh alwalar da ba tsarki tun ana yi ba zai iya kasu ce kaga daga nan za ta sakko shiriri ta ce ba wanda dalili da yake wace ai dabban layya ko ta suna in an tashi ba a fasa kafa sai dai a rika zazzago kwakwalwar tana sa baki tana jawowa in ta fito don ba ta fito ba shi ke a'a ka fata ka da kwakwalwar ka ci kayan shi ma ƙashin ka fata ka fata ka fito da bargon in shi kake so a mutum a maka ne daban a maka babu wani abin da ya daga duk bangaren abin da ya shafi magudanci ne wasu har yanzu bai basu sannan dangane da abin da ya shafi ita ce wannan ibada ta layya da yake da muhimmanci da kima da ya tabbata a hadisan cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da idan an yanka dabbar dayya ana buƙatar kai abu kamar uku da ita yanzu yake cewa ya halatta ku ci wani abu nan ta ci in sannan za ku ci ku aje wani dan tsami ji ba haushe ko shi tsami yake sannan kuma ku sadaukar da wani roƙa kyautar in wanda za ka ba ba wanda za ka ba sadaka ba shi kuma za ka ɗauki wato nama ba ka ce ka kowa sarki ka samu da sadaka da dai kyauta a kuma san ba mu ba su sadaka ba yana da gudanar aka yanka a gidan ko kwamishinan unguwa ka je ka ce ka san masa ɗan sarfa ta ce ga wannan sadaka sai ce to a yi sadaka ba almajirai cikin sai ka ce masa ba ta kyauta ya san dai kyauta martabawa ce darajantawa ce ba magana kasawa ba su ga bangare to Wasu suka kyauta kuma kuma ka wato ne ka daukar wannan bangaren ka tura hira. bangaren kuma a ci a cinye a nan a kashin sa to wani ka ci nan da yake kuma ka iya ajiya a daga dan dan wara ana tafiya da shi ana shi har ya Wani wannan shine abin da ake da mamallayya kaga dama da aka ce a ci wani a sadaukar da wani kashe sosai kai kawa da biyar yadda wasu suke an gama yanka aka fede sai a bangare shi sai a gashi nan ta ci ta ce ku dan wara a mata na su kan su mata ci kowa ya zai ci haka ake ana ta yanka har ta ƙaru ba ba babu mana Allah ya kyar da kai za ne kun haka yayi dan da suke haka ba wala a kai kayan su take wato kita cewa yadda kake tara kan kaɗan da kaɗan cin da daɗin da kowa kullum da ba ki samu mai kenan sa abin ka cikin kalki ne in kwana biyu a ɗan tashi shi a waro wani abu da ta ci ku yi tsaman ku ko ka ci lalla ka mayar da shi cikin kalki da har ya ƙare ya halatta bai halatta ka bayar da ladan mahaucin da ya fiɗe maka dabbar laye daga naman laye ko fatar ko kan su kai malam ana da kawai da ma fata ka ɗauka da kan da ƙafafuwa shi ke nan kuɗin ladan fiɗa a da yi ba ba a yi isa lokacin mazo sallallahu alaihi wasallam da yace za mu biya shi daga cikin aljihun mu ba daga dabbar da mun kusanci Allah da ita wannan mun ce ta Allah ce kuma ta ce ba wani abu da za mu tsira a ya dauka ma kun da ita ta cin da ba gashi jira a bashi ina cikin za su karɓi sadaka ko kyauta to a bashi da haka anan nake nasiha ga masu kiɗa ka kiya ɗaukar abin da ba na an kusanci Allah da shi kuma ka sati na Allah yana kallon ka sati na an gane ko yau wannan su ne ire-iren abubuwan da malamai suke ambatawa da hukunce hukunce da bayanai da muka rera da zai ba ce komai a al'adu lokacin da zai ba ta amma an al'akalla an samu wani saƙo mai ƙwarar a taɓa sallar idin ita ma da hukunce hukuncin ta da abubuwa da yawa ranar sallah ana buƙatar ka tafi kana ambaton Allah Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd ولتكبر الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ان كما كبر ما تكبر فيك الله اكبر الله اكبر الله اكبر هذا ذكر هوتا تشكر يا هلا sannan kuma bayan haka a wannan wato ainihin ranar ana buƙatar kan ka fita ka tabbatar da cewar kayi wanka na ibada da ake na fita ke ka sanya mafi kyawun kayan da kake inda sabu ka samu ba sabu ka ɗauki wanda ya fi nagarta cikin tsofaffin kaya ana so a fita a tuffa mai kyau inda turare ka da yake wannan idin na babban sallah ne ba a so ka ci wani abu kafin ka tafi har sai ka je ka dawo sun so samu ne in ka iya yanka dabbala yanka bayan ka dawo to a wani wani abu da ɗan sauƙin shi ko hanta an ga samu ko an ƙara raka maka a yi maka tulalai ka ci Idan zama farko abin da ya rada cikin ka wannan abin da ka kusanci Allah shi haka manzon in ka san kana daban bari a ce a je da a dabba za ku ka gayyara ko ku shiga matsala cikin an gane ku sunna a yanka dabban layya a ranar sallah sai an yi idi an dawo sai an tabbatar da an yi sallah manzo ce wanda ya yanka dabban layyarsa kafin a je a yi sallar idi to ya gabatar wa iyalinsa naman ciko more amma ba layya ba mai so ilayya sai an dawo daga sallar idi ake yanka dabba sai an tabbatar da an sako daga idi ake idan kai wannan ka tafi ka je ka zauna ba a yin nafila kafin sallar ba a yin nafila bayan dama ita ma ba farilla ba wannan ma suka tuba kan farilla ce to ba irin fallancin sallolin farilla guda biyar da ake duka masu da suke cewa suna ce da karfin da amma dai ba kai a kira su sallah su farilla idan ba ta cikin farillai da aka cewa manzo ya zo ita da al'umma su cewa sallolin biyar sallolin biyar a daya da yi da aiki su ne daga aza da aka magarba isha asuba magarba isha asuba su ne guda biyar na farilla to idan aka je aka yi wannan sallah aka idan ya tabbata sunna ta manzo da kuma abin da aka samo daga sahabbai kusan wa junan su murna taqabbala Allahu minna wa minkum taqabbala Allahu minna wa minkum Allah ya karba mana ya karba mu da kan za ka ce Allah ya mata da umar ta to fara faɗar wannan in ta kai da umar ɗan da shi kenan can ma Allah ya karɓa maka ta da umar ɗan amma kana ta da umar ɗan ba ka roƙi ya karɓa maka ta kai da umar ɗan kayan kuma yin baɗaɗa amma ko ba karɓa ba ka ga ya ba in ta fa a baɗaɗa duk da ba an gane ko ya nema a karɓa maka sai Allah ya sa sannan bayan haka dangane da abin da ya shafi ita wannan ibada ta sallar ini da magana kuma Allah ya karba ɗin da ake fata wato Allah ya karba mana abin da muka na ibada dangane da abin da ya shafi ita wannan rana ana fita hatta waɗanda ma suke cikin halin jinin al'ada da halarci gurin ba za a yi sallar su ba amma sai ɗan uwansu musulmi halartar gurin ibada sallar idan ta ƙara ya mace ba sannan sunna ce in za ka tafi hanyar da ka bi ka tafi in ka tashi dawa ko da hanya ɗaya ta take zuwa unguwarku to ka sauya layi duk wanda zai tafi sallar idi in dai a maiduguri road zai je wato masallacin sahaba to ba da iya maiduguri road in ku ba ku sai dai in ya je kwanar sabo ita ne Ku biyo ta san baya ko Ku in ka tafi a tafiya ka tafi ta gwada ka ba ka tafi ka ta baya to ka ta yi dawowa biyo titin da dugurar dugurar babban ka dawo in kuma ta nan ka ta je to a dawowar dawo su an fahimta ko sunna ne wannan zai yawaita maka samu jama'ar da ka ci da su a hanyar ka tafiya kai musu sallama suka an samu ka samu ladan su sun samu ladan sannan kuma ka sa wa 'yan uwanka musulmi farin ciki da murnar ganin juna na nan shiyar da na nan shiyar ko nan hanyar da na wannan hanyar sannan kuma ko ba komai kasar da kai tattaki ka tafi gurin kusancin ubangiji za ta maka shaida a gaban Allah wacce ka tafa ko ka dawo da kudin neman kusanci zuwa ga ubangiji sai maka shaida wanda su ne ire-iren abubuwan da suke cikin abin fatan mu Allah ya karba Allah ya raya kai mun yi Allah ya sa ka kwafi a سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك زي كده نصلى ثم بعد ان نطلع يسمى يتم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد wannan mai tambayar yake cewa karatunmu da muka na karshe da sifar النبي أما an magana da أكثر sallah akan yaki ko doki ko rakumi ko mota ko jirgin ruwa ko na sama yace ya sanna a irin wannan yanayin tafi. ko da a jirgin ne tunda an sanna rufe za ka ruku'u da sujada irin wata take ta sanna ko koya a jirgin ruwan ya za a yi ko kuma akan jakin da ka raba kafa ka zauna da rashin to ana yin nudu yayin da kai karatun sallah da sallah da madarshin akan dabbar ko akan mota ko kujerar jirgin ko ta jirgin ruwa idan ka kai karshen karatun sallah sai ka sunkuya kamar wanda zai tafi ruku'u amma iya kanka da jikinka ne zai sunkuya abin da ya shafi bangaren saman ka da kake kan dabba shi zai sunkuyo alama kayan ruku'u sai ka dago a matsayin ka zauna dirshan ka dago daga ruku sai ka kuma sunkuya wadda ta fi wacce kai a farko sanda kai ruku ita kuma a matsayin su kenan in ka dago a matsayin ka dago daga sujjada sai ka kuma yin irin ta a matsayin kayan sujjada ta da haka ake a sallar matafiyi a kan wato abin hawa ko kuma wanda yake kan mota ko kuma makamashin cikin dabbobi haka ake ita irin wannan sallah har ka tabbatar sadarwa ko ko kuma ka sallama shi ko nan kuma za ka cikin jirgi da kuke nan wannan zaune wannan zaune ba damar da ma za ka tsaya da an ce ka sa da ka ka kaza ka ba saboda yanayin ya tashi ka bukata da ka sana ɗaurar ka to in dai ga can zai baka damar ka ɗan sunkuyo a matsayin kai ruku ka koma a matsayin ka ɗago to sallah ka sai eh. wannan kuma tambayar da yake yake cewa me ya dace da mamu yayin da yake bin limamin sa sallah ya karatu a lokacin da limamin sa yake bayyana da karatu ko ka yi shuru shi ne matsala ce da aka yi sabani tsakanin malamai wajen fahimtar nasoshin da suka zo a kan akwai malaman da suke da fahimtar tunda hadisin manzo yake cewa la salata liman lam yaqra fiha bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha a sallarsa ba suka ce wannan hukuncin da manzo ya faɗa a cikin wannan hadisi ya haɗar da kowane mai sallah da wanda yake limanci da wanda yake mamu da wanda ba limamin wani bane ba mamun wani bane shi kaɗai yake sallah daga ce waɗannan samfuri na mutum ko kuma sallah wannan hadisin ya shafi su mun da yi sallah bai karanta fatiha ba sallar su sallar ta limamin da yi sallah babu fatiha ɗaya daga cikin rakawinsa wannan raka ba ce ba sallah ba ke ba kan rashin wannan raka haka wanda yake sallah shi shi kaɗai akwai malaman da suke da wannan fahimta akwai kuma wanda suke da fahimtar cewa a'a wannan hukuncin da manzo ya faɗa ya shafi wanda yake sallah shi shi kadai da kuma limamin da yake jagorantar jama'a sallah amma shi ma mu yana da wasu hukunce-hukunce da ya sha bambam da waɗanda suka ce domin kuwa akwai hadisin da ke magana cewa wanda yake bin limamin. karatun limaminsa karatu ne gare shi suka ce kuma ai kana samun kanka ka zo katar da limani ya gama karatun fatiha ya gama na sura ya yi ruku manzo yake in dai ka zo ka same shi a wannan ne na ruku ka ke in ka samu ruku ka samu raka ina karatun fatiha ka ina sura suka ce wani sai ku cewar shi ma mu ina da su kuce kuce daban da na wanda yake yin sallah shi shi kaɗai da kuma limami kuma ko a tambayar da muke akwai mana tasu da ya wuce aka ba da arziki cewa mutumin da ya zo da limami a raka'a ta biyu ta magariba sai shi aka wani raka'a ta biyu shi kuma ta farko take a gurin ta biyu a gurin ta uku liman ai abu ya ke kara kuma fatiha ko to haka dama ake rasa ta me ya jawo masa biyayya ga liman da aka ce bi shi a yanayin da ya tarfa shi kace ko manzo ma auna hadisin ya ce idan liman ya kabbara in ya ruku'u in ya dawo ku dago ce kai in limamin ku yi sallah a gaba saboda kudin da zai sa ce sallah a gaba. kamar rashin lafiya manzo ce ku ma ku yi a zaune kada ku saba barin ƙara an gane ko wannan sai yake nuna cewar ashe idan har wato ainihin limamin ya yi wani abu wanda yake shi a gurinsa ya halatta in saboda ya kasa ya gaza daga iya samar da tsaiwa amma kai lafiyar ka kwanan kuma za su iya samar da tsayuwa aka ce an sarye da taka tsayuwa saboda saryarwar tsayuwar imamu kai maka biyayya suka ce to yi na wasu na wani ce hukunce hukuncen ma ya sha bambam da na wanda yake limamu da mai kallon shi ka shi za su suka tafi a kan cewa in kana bin limamu. kalla ina karatu a fili ka saurari karatu da shi ne karatu suka ce kuma har wayo in mun ce ma za ka yi karatu yaushe za ka yi nasa a san da yake nasa ka riga shi rukuni ko ka tafi tare za ba haka aka ce ka tafi tare da limamin ko kuma ya gama so ce jira ka sai kai nasa? waye ya mai ya haka a daidai na ka ce tsaya jira an fahimta shi ta suka ci ko in dai na karatu a fili ta karatu in yana a koye saboda baka san me yake faɗa ba shi kuma shi dan dama ina so ya riba shi jigum ɗin to nan yi karatun fata ka ne. in ka gama ka ga bai gama ba shi limamu to kai ma ƙara da sura an fahimta dan kan ya kace dan ke ne baci wannan jigon din naka idan ta maka ba an kuma daukan da shi ba ka kai kai ba kaga har da maka sarki to wanda yasa sai malamai suka zama kashi biyu a wajen hukuncin karatun fatihar babu idan yana son liba amma dai a biyu gaskiya abin da na fi nutsuwa da shi na fi son ɗauka masu cewa su saurari karatun limamin kan yanar nake wanda ya ɗauki ciwon sai an yi farin da hamdu ya zai iya yi amma kuma me kada ya ɗauko wa kansa da zafi ce ya zo ya tarar da rabin fatiyar ya samu ke ƙara da limamin ya rufu kuma in yadda sai ya jira ya ƙara sa limamin ya ɗago ya je shi haka ya tarar da wani raka to ta ɗaya masa da fata sai ta tarar da rako'i an fahimta to amma duk wannan ana magana cewa abin da yake dalilai sun zo da shi da kuma wasu anin bayanai na mazo da su sahabbai da sahabbai da kuma malamai ta ga su a shi a aiki da shi dangane da abin da ya shafi cewar misali limamin ka ina sakin hannu a sama shi saboda biyayya ga limami kai kuma da kake ya sa take a to ai mazo da yake kallo kamar aiki wuri ku yi sallah kamar yadda kuka ga Allah yake sai sahabban da suka ga sallar manzo kiri da manzo kiri kiri ga su gashi sai suka rawato cewa manzo idan yana kalla, in yana tsaye ina ɗaukar hannunsa na dama ya tsora akan nan a kan kirki to kuma ya sanya mai sallan mai yadda ita sai limamin a nan sai ya kuskure bai yadda manzo yake ba a ɗaukar hannu a ɗora akan kirki dan su to annabi limamin ya rasa ladan wannan koyi amma mu ko bai kamata mu rasa shi ba saboda mu ce mu bille ba ai muna bille ba ne abin da kira ta ce mu bi shi a yanzu da ba ce mu bi shi ba za mu bi shi an fahimta sallar ta kuma da ya mana ina cikin hannu ta yi samu da muka yi ta yi dama ba a ce mana koma ko kowa ya rike hannun dama ba a ce mana da sallar limamin da kuma kowa zai fita da latar ɗari bisa ɗari ba dama wani yana kun wani samun latar dan wanda ya kuka tsarkin niyya da tunanin ubangijin da sallar tun daga farko har ƙarshe ya fi ka samun garaɓa da cikin ladan kai kuma da kai rabi da rabi rabi kana maganar abin da ya shafi mutum ɗin mun fa baka in kai sanya za a sha da mutum kuɗin rago za a maka ba daidai ba to sai kake raba a cikin sallar wani duk lokacin ka da ubangi da ka tuna sallar wani lokacin kuma tunani ya tafi shi to ba za ka daidai da wannan wanda bai san ko irin wannan sallar ba har ce duk ba mai ɗin suka kuma lokaci guda ku fara lokaci guda ta manzo ya ce wani kan fita daga sallah yana da rabin wani na ɗaya bisa ukun wani na ɗaya bisa biyar ɗin wani na ɗaya bisa goma kuma da yawar ba ta shiga ka fita tankar kai Allah ya kiyaye an fahimta saboda da haka duk wannan wani abu da yake bukata kai dai ka tsayi kai yadda aka ci kuma kai fatan Allah ka ba Thank you. an ji wannan ko to sai kuma mai wannan yake cewa batun abin da ya shafi cewar kada a yanke farce kada a cire gashin kai ko kuma na mara ko na ta ga wanda zai layya shi to wannan ya shafi har su iyalan wanda zai layya da zai yanka musu ragon nan a madadin shi da su tambaya idan yanka ragon layyan da shi da su nufinsa su ma su samu ladan layya kamar yadda ya samu ko ko iya shi ne ban da su tambaya ne hikimar iyanka don shi da iyalin Don shi tarayya da shi a kusanta ubangiji da samun ladan ko to ya za su samu ladan tare kuma ma ba za su yi aikin an ce kada a yanke barci tare an gane ku sai shafe su amma nan bai hana mace ce su Don dama ba a tsefa kai don a cira bashi ba kuma a tukka gidan a cikin da shi an gane kitso daban askewa da ko raga da ya raga aka hana ko kuma aske ya Allah ya sa da ku suma ba za su rage wani dai da ba ta ayyana da nake layyar saboda ne da su kamar a yaro ya ana shi ne na kusa da na ƙarshe muhammad duk cikin zafin da wuce ne na sayan kamfatin su da kai na ma ne idan ma kada ranar ta zo kamfatin su sun zaƙo da za su yi askin sallar su na ba su kuɗi sun yi askin sallar sun zafin da wuce ba kuma wata ya kama to da su cikin sallar aikin dan ma kada ka faɗa cikin sun yi ba ko ba سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك